daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha sha shida, dubu bakwai da biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro kun kamo radio hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran ba adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin na sun kunshi labaran duniya da dumi-dumin su daga nan kuma sai shirin nan na ko kun san bayan an saurari sharhin bayan labaru sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau sannan kuma mu karkare da lafiya sai da kula da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abin da muka muku tanadi ɗaya bayan ɗaya nan ba da daɗewa ba za a fara jin labarin duniya. Labaran duniya da farko ga kanunsu. an ayyana lokacin jana'izar shahid said hassan nasrullah a ƙasar labanan isra'ila ta rusa masallatai kusan dubu ɗaya a gaza a shekar da ta wuce fiye da yahudawa dubu 200 biyu suka fice daga haramtaccen ƙasar isra'ila Tuma da lambu kuma sai a gya zama da mu a ji cikakkun labarin duniyar. An ayyana lokacin da za a yi jana'izar shahid Said Hassan Nasrullah ƙasar Labanan. Shugaban kwamitin sadarwa na ƙungiyar ta Hezbollah wa Fiksafa, wanda ya gana da 'yan jarida jiya a unguwar Zahiya da ke birnin Beirut ya sanar da lokacin jana'izar shahid Hassan Nasrullah tare da bayyana cewa a halin da ake ciki yanzu ƙungiyar ta Hezbollah ta ƙara ƙarfi fiye da baya. wafik safa ya faɗa wa manema labaru cewa yanzu ƙungiyar ta hezbollah ta yi ƙarfi sosai kuma wannan wani lamari ne da abokan gaba suka tabbatar da shi a filin daga dangane da jana'izar shahid sai hassan nasrullah wafik safa ya ce za a yi ta ne bayan gushewar cikar kwanaki 60 daga tsagaita wutar yaƙi a cikin unguwar zahiya da ke cikin beirut har ila yau fik safa ya ce ƙungiyarta ta hezbollah ta shirya fuskantar kowane irin yanayi sannan kuma ya ce ina kwantarwa da kowa hankali cewa kar wanda ya shiga cikin damuwa da yake magana a kan batun zaɓar shugaban ƙasar wafik safa ya ce hezbollah ba za ta hau kan kujerar naƙi akan kowane ɗan takara ba in banda samir ja'aja domin shi zai zo ne da shirin tayar da fitina hakanan kuma ya yi ishara da cewa ƙungiyar ta hezbollah a shirye take ta fuskanci kowane irin wuce gona da iri da suke ganin wato ya dace ta hanyar da suke ganin ta dace dangane da batun yiwuwar ƙin ficewar sojojin isra'ila daga wuraren da suke ciki a kudancin labanan bayan cikar dun kwanaki 60 daga tsagaita wutar yakin shugaban kwamitin sadarwar na hezbollah ce idan hakan ta faru to hezbollah za ta zama mai zaɓi na ɗaukar matakin da take ganin ya dace dakarun kare junjo halin musulunci na irgc suna gudanar da rawar daji domin zama cikin shirin fuskantar mayaka wato makiya dakarun kare junjo halin musulunci na iran sun gudanar da atisaye ne dai na kwana biyu wanda aka baiwa taken manzan Allah mafi girma wanda shine karo na 19 a gundumar Kerman da ke yammacin Kasar, brigadier janar muhammad nazar azumi wanda shine kwamandan cibiyar dakarun kare juyin juhalin musuluncin ta najaf ashraf ya bayyana muhimmancin wannan rawar dajin da cewa manufar wannan rawar dajin dai ita ce zama cikin shirin yaƙi ana yin wannan rawar dajin ne dai a yankin oramanat da kuma osgale da ke kan iyaka iran ta yamma sai da yi har ya zuwa yanzu ba a bayyana nau'in makaman da aka yi amfani da su ba a cikin wannan rawar dajin iran da saudiya za su bunƙasa alaƙarsu ta fagen shari'a ministan harkokin shari'a na iran aminu hussaini rahimi ya bayyana alaƙar da ke tsakanin ƙasarsa da saudiya da cewa ta da matuƙar muhimmanci ta jaddada muhimmancin bunƙasa ta a fagen shari'a a jiya lahadi ne dai jakadan saudiya da ke na iran abdullah bin sa'ud al-anzi ya ziyarci ma'aikatar shari'a inda ya gana da ministan shari'a ɗin amin hussein rahimi ministan na iran ya ishara da ƙoƙarin da wannan gwamnati ta masu fizishkiyan take yi da siyasar bunƙasa alaƙa da dukkanin ƙasashen makwabta cikin fagagen al'adu tattalin arziki siyasa da kuma shari'a tun a farkon ziyarar jakadan ƙasar ta saudiya a iran abdullah bin saud al'anzi ya bayyana gamsuwarsa da yadda alaƙa tsakanin ƙasashen nasu take tafiya hakanan kuma ya miƙa saƙon gaisuwa daga ministan harkokin shari'a na saudiya jakadan na saudiya ya kuma bayyana fatansa na ganin cewa an bunƙasa alaƙar ƙasashen biyu ta fuskar shari'a domin ta kai zuwa wani mataki na koli bayan ganawar jakadan na saudiya ya bayyana cewa ziyara ce mai matuƙar muhimmanci sannan kuma ya yi fatan ganin ta ci gaba da bunƙasa a nan gaba to kuna tare da radio hausa daga nan birnin tehran iran an bayyana cewa isra'ila ta rusa masallatai kusan dubu ɗaya a gaza a shekara ta 2024 da ta gabata hukuma da take kula da wuraren addini a falasɗinu ta sanar da cewa a cikin shekarar da ta gabata ta 2024 haramtacciyar ƙasar isra'ila ta rushe masallatai da adadinsu ya kai tara da da sittin shida wasu masallatan a rushe su ne baki ɗaya wasu kuma rabi da rabi rushe masallatan da yana tafiya ne kafaɗa da kafaɗa da yi wa falasɗinawa kisan kyashi masallatan da 'yan sahiyoniya suka rushe baki ɗaya sun kai ɗari takwas da sha biyar sai kuma wasu ɗari da da ɗaya da suka rusa wani bangare nasu nan kuma sojojin mamaya ɗin sun rusa makabartu guda goma sha tara baki ɗaya sai kuma majami'un kiristoci uku duk a cikin zirin gaza. a can yammacin kogin jordan kuwa cibiyar da ke kula da wuraren addini ta Falasɗinawa ta ce sau 256 'yan shahararri zauna suna yin kutse a cikin masallacin kudus tare da yin ibada irin taso ta yahudawa a cikin masallacin ministan harkokin tsaron cikin gida na 'yan sahiyoniya mai tsatsauran ra'ayi itmar bin gafir shi kaɗai ya kutsa cikin masallacin har sau bakwai tun da ya hau wannan mukamin hakanan kuma tun fara yakin gaza ya shiga cikin masallacin sa hudu rahoton ya kuma bayyana cewa adadin 'yan sharawari zauna da suka shiga cikin farfajiyar masallacin na kudus a shekarar da ta gabata ta 2024 sun kai 2,567 a can masallacin annabi ibrahim salam da yake a birnin khalil a kudancin yammacin kogin jordan kuwa sau 674 'yan mamayar suka hana a yi kiran sallah sannan kuma surfe masallacin da hana masu shiga yin sallah har sau goma adadin sojojin mamaya da suka ci zarafin masu sallah a masallacin sun kai 381 kamar yadda rahoton ya bayyana. fiye da yahudawa dubu ɗari biyu ne suka fice daga haramtaccen ƙasar isra'ila a shekarar da ta gabata cibiyar ƙididdiga ta falasɗinawa ta fitar da alƙaluma da sanin da ke cewa 'yan sahiyoniya sun kai dubu ɗari biyu da suka fice daga wannan haramtaccen ƙasa to labaran duniya kenan. tun madalla yanzu kuma sai a da man ajiyarin shirye-shiryen da suka hada da sharhin bayan labaru ko kun san duniyar mu a yau da kuma lafiya sai da kula da shi kuma muke ban kwana da kuwa ya sauraro lafiya. To sarhin namu a yau zai yi magana ne game da yadda kasashen Afirka ke ci gaba da sanar da raba gari da kasar Faransa a alakar su ta soji. Matakin baya-bayan nan shine dai na kasashen Senegal da kuma Ivory Coast dukansu dai kawaye ga kasar ta Faransa wacce kuma ta yi musu mulkin mallaka. Shugaban kasar Senegal Basir Indjefa ya sanar cewa za a kawo ƙarshen kasantuwar su dukkan sojojin kasashen waje a kasar daga shekarar nan ta 2025. shugaba basiru ya bayyana hakan ne a jawabin da ya gabatar sabuwar shekara dama a ranar 28 ga watan nuwamba ya ba da sanarwar cewa dole ne faransa ta rufe sansanonin sojinta a senegal yanzu ya tabbatar da cewa za a yi hakan ne a farkon shekara ta 2025 shugaban kasar ta senegal ya bayyana cewa na umarci ministan sojojin kasar da ya gabatar da wani tsari na haɗin gwiwa a harkokin tsaro da ya shafi kawo ƙarshen zaman sojojin kasashen ƙetare a senegal daga shekarar 2025 ya ce dukkan kawayen kasarsa za a ɗauke su a matsayin abokan hulɗa a cikin tsarin haɗin gwiwa a watan afrilu ne basiru fahi ya hau karagar mulki a ƙasar ta senegal bisa taken alkawarin samun mulki da kuma kawo ƙarshen dogaro da ƙasashen ƙetare matakin raba gari da sojojin kasashen ƙetare na zuwa ne a daidai lokacin da al'umman kasashen afirka da dama ke buƙatar ficewar sojojin musamman na faransa bayan da hakan ta wakana a kasashen mali burkina faso da kuma niger sai kuma chadi a baya-bayan nan wacce ta sanar da kawo ƙarshen yajin tsaro da ƙasar faransa a yankin sahel to a bangaren shi ma shugaban ƙasar ivory coast alasan watara ya sanar da cewa bisa manufar sake tsara sojin faransa a nahiyar afirka a watan janairu nan za a karbi sansanonin sojin faransa da ke abidjan alasan watara ya jaddada cewa za mu iya yin alfahari da sojojinmu waɗanda zamanantar su ta yi tasiri a yanzu a cikin wani yanayi ne kuma muka yanke shawarar shirin ficewar sojin faransa daga ivory coast a tsarin haɗin gwiwa in ji shugaban na ivory coast a jawabinsa na sabuwar shekara don haka a cewarsa sansanin na bima na 43 bataliyar sojin ruwa na Borbue za a mayar da su ga sojin Ivory Coast daga wannan wata na Janairun shekarar 2025. Kamfanin dalancin labaran AP ya bayar da rahoton cewa za a sanya wa sansanin sunan Janar Watara Thomas Aquinas babban hafsan hafsoshin sojin afirka na farko faransa ta yanke shawarar sake fasalin sojinta afirka bayan korarta daga kasashen sahel uku da ke ƙarshen mulkin soji da ke adawa da paris africos ta kasance muhimmiyar aminiyar faransa a yammacin afirka tana da soji kusan dubu daya a bataliyar bima ta arba'in da uku. bisa ikirarin da take yi na taimakawa a yakin da ake yi da masu ikirari da sunan jihadi da ke kai har hare a yankin sahel da arewacin wasu kasashe a mashigin tekun gini ko a kwanan baya ma dai hukumomin sojin chadi sun ce kasar faransa ta mika musu sansanonin soji na farko a cikin tsarin janye sojojin faransa daga kasar sansanin sojin faransa da ke faya an mika shi ga rundunar sojin kasar ta chadi kasa da wata guda bayan sanarwar da aka yi na dakatar da jirgin soji tsakanin paris da kuma injamena kamar da babban hafsan sojan kasar chadi ya bayyana a cikin wata sanarwa kafofin yada labarai na chadi sun ce jami'an sojojin kasar za su sanar da jama'a game da ficewa daga sansanonin abeshi da injamena a nan gaba dama dai kasar chadi ta buƙaci faransa da ta gama janye dakarunta daga kasar kafin ranar 31 ga watan janairun shekarar 2025 bayanai sun ce bangarorin na cigaba da tattaunawa a tsakanin su game da shirin ficewar dakarun na faransa daga chadi a kwanakin da suka gabata ne dai kasar faransa ta fara janyo sojojinta daga chadi inda ta fara janyo wasu jirgin yakin ta kuma shine matakin farko na mai da kayan aikin sojin faransa da aka jibge a injamena ana da tattaunawa ko faransar za ta janye sauran ta dubu a kasar ta chadi ko kuma za ta rage su ne kasar chadi dai ta kasance ɗaya daga cikin kasashen ƙarshe da faransa ta girke sojoji a yankin bayan da aka kore su daga kasashen Nijar, Mali da kuma Burkina Faso. A wani matakin ba zata ne da gwamnatin kasar Chadi ta dauka a ranar 28 ga watan Nuwamba na shekarar da ta gabata ta sanar da kawo ƙarshen yarjejeniyar tsaro da ta kulla da Faransa inda ta bayyana hakan a matsayin wani sauyi ga kasar tare da cewa matakin zai bai wa kasashen Afirka damar sake daidaita hulɗar abokantakar su daidai da manufofin kasashen su. Faransa ta janye jiragen yakinta daga Chadi bayan rashin jituwa tsakaninta da hukumomi a Chadi. cece ku ce ya kaure tsakanin kasashen biyu saboda rashin shituwa na bangaren tsaro da diplomasiya ji kafafen watsa labaran faransa majiyoyi daga chadi sun ce sojin faransa sun ki ba da tallafi na sama da kuma bayanan sirri ga mahukuntan chadi a watan oktoba a lokacin da suke fuskantar farmaki daga 'yan ta'addan boko haram in ji kafafen yada labaran faransa kalaman ministan harkokin wajen faransa jean noel barot a lokacin da ya ziyarci chadi a ƙarshen watan nuwamba sun ƙara takaicin in shi rahotanni rahotannin sun ce barot ya bada shawarar a ɗage zaben da za a yi a watan disamba chadi ta kafa wani kwamiti na musamman domin sake duba yarjejeniyoyin da ta rattaba hannu kansu tare da faransa kuma masu zanga-zanga sun yi jerin gwano a babban birnin kasar injamena domin nuna goyon baya ga matakin chadi ta kasance ƙasa ta karshe da ke da sojin faransa a yankin sahel bayan da paris ta janye sojinta daga mali da kuma burkina faso da nijar. dangantakar faransa da mali da burkina faso ta tabarbare bayan da sojoji suka yi juyin mulki a kasashen a shekarun 2020 da 2022 jama'a a kasashen mali da burkina faso kasashe biyu da faransa ta yi wa mulkin mallaka sun yi zanga-zangar kin amincewa da zaman faransa a kasashen su matakin da kasashen senegal da ivory da kuma chadi suka dauka a baya bayan na zuwa ne a duk lokacin da dangantaka tsakanin najeriya da kuma jamhuriyar niger take ƙara tsami bayan da Nijar ta zagi Najeriya da cewa tana yunkurin bawa Faransa sansanin soji a arewacin kasar. Gwamnatin Najeriya dai ta yi watsi da zarge-zargen da shugaban mulkin sojin na Nijar Janar Abdulrahman Tani ya yi akan cewa Najeriya da Faransa suna kokarin tayar da hargitsi a kasarsa. Wata sanarwa da ministan watsa labaran Najeriya Muhammad Idris ya fitar ta ce waɗannan zarge-zarge dai sun wanzu ne kawai a tunani domin Najeriya ba ta taɓa kulla wata alaƙa da ba a bayyane ko a ɓoye da Faransa ba. ko wata ƙasa domin ɗaukar nauyin har haren ta'addanci ko ta da hargitsi a jamhuriyar Nijar sakamakon sauyin mulkin da aka samu a shugabancin ƙasar. sanarwar ta ci gaba da cewa shugaba tinubu a matsayinsa na shugaban ƙungiyar ecowas ya nuna jagoranci na gari tare da buɗe kofofin ƙungiyoyin yankin domin sake shigar da jamhuriyar nijar cikin al'amura duk da halin da ƙasar ke ciki a siyasance najeriya na ci gaba da jajircewa wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma alakar diplomasiya mai ɗimban tarihi da Nijar in ji sanarwar gwamnatin. Tun da fari shugaban Nijar Janar Abdulrahman Chani shine ya faɗa a wata hira da kafar yaɗa labaran ƙasarsa cewa sun jima da bai gwamnatin Najeriya bayanan sirri game da yadda Faransa take shirin kafa sansanin 'yan ta'adda na ƙungiyar Lakurawa a arewacin Najeriya. Janar Chani ya yi zargin cewa gwamnatin Najeriya na da masaniya game da ayyukan Lakurawa da kuma yin watsi da shawarwarin da suka bata game da 'yan ta'addan minista muhammad idris ya ƙara da cewa rundunar sojin najeriya tare da haɗin gwiwar takwarorinta na rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa na samun nasarar dakile ayyukan ta'addanci a yankin ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin shi daga watan janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyar ga watan rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 45 da sa gabata a rana irin ta yau sarki sha na kasar iran ya sauke firaminista gulam riza da kuma mai sa da shahpur bakhtiyar wannan sauyi na gwamnatin sarki sha da ya faru ne makonni biyar kafin faduwar masarautar kasar shahpur bakhtiyar ya yi ƙoƙarin yaudarar mutanen ƙasar iran da alƙawalla na karya da nufin kawo ƙarshen boran jama'a amma mutane ba su yaudaru da alkawalan nasa ba yadda bayan 'yan makonni masarautar sarki sha ta faɗi baki ɗaya gwamnatin amurka ta lokacin ƙarƙashin shugabancin jimmy carter ce ta shirya hakan da nufin baiwa sarki sha na ƙasar iran ɗin kariya daga faduwa, sakamakon yadda boran ƙin jini na jama'a yake ta yaɗuwa a faɗin ƙasar bayan tsayarwar sarki sha bakhtiyar ya shiga da jagorantar gwamnatin kasar to amma daga lokacin kuma sai boran mutane ya koma a kansa daga ƙarshe dai shi ma ya gudu ya koma kasar faransa da zama har zuwa ƙarshen rayuwarsa masu saurare ko san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau mayakan sa kai wato basij da kuma ɗaliban jami'a ƙasar iran suka nuna turjiya a yakin da suka gwabza domin kare garin hawaiza a lokacin da sojojin ba'as na saddam hussein suke hankoron kwace wannan gari bayan samun nasara da mayakan basij suka yi a garin na wani lokaci daga bisani sojojin ba'as sun samu ɗauki daga babbar rundana ta ƙasar iraki inda kuma suka sake kawo wani gagarumin hari a birnin inda sojojin basij da kuma ɗalibai na jami'a suke kare birnin da dama da gaskensu kuma suka rasa rayukansu wannan rana an sanya ta ta zama ranar shahidai ɗalibai na jami'a kasantuwar mafi yawan waɗanda suka yi shahada a wannan lokaci ɗalibai ne domin kare birnin na Hawaiza. masu saurare ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a ranar irin ta yau bayan buga wani labarin batanci ga marigayi imam ne wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran a cikin wata jarida ta tehran an fara zanga-zanga a duk faɗin ƙasar ta iran kuma juyin juhalin musulunci yana kan hanyar sa ta samun nasara ta ƙarshe gwamnatin sarki sha wadda ta san irin tasirin da marigayi imam Khomeini yake da shi a tsakanin al'ummar kasar iran akan haka take ganin cewa ta hanyar wulakanta kimar imam za ta rage matsayinsa a tsakanin mutanen ƙasa don cimma wannan buri an buga wata kasida ta cin mutunci da kuma rashin matantawa ga marigayi imam Khomeini a mujallar ittisalat fitowa ta goma sha bakwai ga watan janairu na shekara ta 1977 da kuma kamar sauran jaridu da mujallu da kafofin yada labarai na kasar baki daya suke karkashin gwamnatin sarki sha wannan labarin kamar ta tarzon wuta ya ƙara karfin gwiwar jama'a wajen yunkurin jin juhalin musulunci a kasar iran da karshe kuma a ranar 22 ga watan fabrairu na shekara ta 1979 aka hambar da gwamnatin sarki sha wadda ta dogara da taimakon amurka da kasashen turai waɗanda take yi wa aiki da kuma aiwatar da manufofinsu da kare su a tsakanin al'ummar yankin gabas ta tsakiya masu saurare kun san cewa shekaru 57 da sa gabata a ranar irin ta yau zakaran duniya gulam reza tahti sannan kuma zakaran kokowa na kasar iran yarsu an kashe shi ta hanyar makircin wakilan gwamnatin sarki sha an haifi tahti a cikin dangi masu matsakaicin yanayi a birnin tehran na kasar iran takti yana cikin mutane masu kyakkyawar zuciya da gaskiya da kuma amana sannan kuma ba shi da tsoro kuma mutane a kasar iran ya shahara tsakanin su da jarinta yana daga cikin mutane waɗanda zuciyarsu take da kyau sannan kuma mai tsananin son jama'a kuma rayuwarsa ta tafi ne wajen rayuwar jama'a da kuma taimaka masu da kare haƙƙin ɗan adam sannan kuma duk da irin matsayi da ɗaukaka da yake da ita a tsakanin al'umma musamman a fagen kokowa a duniya takti bai taɓa zama mai jin kai da girman kai a gaban jama'a ba mutum ne wanda yake da kasantar da kai da kuma tawalu matuka a lokaci guda kuma yana da tausayi da kuma son taimakon jama'a da dukkanin abin da ya mallaka a lokacin gasar cin kofin duniya ya lashe lambobi zinari da azurfa har sau tara a gasar cin kofin duniya ta olympics kuma yana cikin 'yan wasan kasar iran waɗanda suka karbi lambar yabo ta zinare da azurfa a manyan wasanni na duniya ƙaruwar shahara takti a tsakanin jama'a da kuma yadda yake nuna adawa da mulkin mallaka da kama karya na gwamnatin sarki sha da ƙarshe dai jami'an tsaro na gwamnatin sarki sha sun kashe shi al'ummar ƙasar iran suna kallon takti a matsayin mutum mai kima a cikinsu wanda kuma ya taka muhimmiyar rawa a dukkanin bangarori na kishin jama'a da kishin ƙasa wanda kuma duk da shuɗewar shekaru masu yawa da rasuwarsa amma har yanzu ana tunawa da shi a matsayin gwarzo na al'umma. Duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batu a suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yankin da yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne a kan yadda ƙungiyar kar haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi furuci da cewa abin da Isra'ila take yi a Gaza kisan kiyashi ne. Da mu ji ko me yasa wannan jinkiri da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Hukumar afuwa ta duniya wato Amnesty International ta yi furuci da cewa Isra'ila tana tafka kisan kiyashi a Gaza. Sai bayan da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta yi wa fiye da falasinawa dubu arba'in da biyu da ɗari biyar kisan gilla sannan ne ƙungiyar ta ƙare haƙƙin bil'adama amnesty international ta farka daga baccin da take yi ta yi furuci da cewa isra'ilan tana yi wa al'ummar falasɗinu kisan kiyashi wata shekara ɗaya ta wuce kuma har da ƙarin watanni sannan ne wannan ƙungiya ta farka daga bacci ta san cewa ashe ana kashe falasɗinawa da yawa don haka ta kira shi da kisan kiyashi. Fiye da shekaru saba'in aka ɗauka Birtaniya da Amurka suna goyon bayan haramtacciyar ƙasar Isra'ila wanda tabbas Ingila ko Birtaniya ta ce ta ƙirƙiri wannan ƙasa. Kuma tsawon wannan lokaci babu wani lokaci da 'yan Sahiyoniya ba su yi wa Falasɗinawa kisa wani lokaci kisan gilla. Ta kuma killace su musamman a Gaza da lalata gidajensu da hanyar rayuwarsu hakanan kuma rusau da buldoza ko jefa musu bama-bamai a cikin gidajensu gonakinsu ma ba su tsira ba hare-hare na 'yan mamaya sojoji ko kuma 'yan sharawuri zauna daga lokaci zuwa lokaci yana faruwa a tsawon waɗannan shekaru kurar mutane daga cikin gidajensu ya zama aikin yau da kullum da 'yan sahiyoniya suke yi wa al'ummar falasɗinu amma duk a tsawon wannan lokaci irin waɗannan ƙungiyoyin na kare haƙƙin bil'adama ba su ganin abin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila take yi a tsawon wannan lokacin da Isra'ilan ta ɗauka tana yi wa falasɗinawa kisan gilla duniya ta girgiza musamman na bayan nan ko kuma a ce aƙalla mutane masu lamiri na ƙasashe da dama sun girgiza ta a cikin ƙasashen da gwamnatocinsu suke goyon bayan haramtacciyar ƙasar ta Yahudawa. Daga Amurka zuwa cikin ƙasashen Turai an gudanar da zanga-zanga da gangami na nuna fusata a kan kisan kiyashin da yake faruwa a Gaza. Sun kuma yi kira da a kawo ƙarshensa, amma babu wanda ya ji sautinsu. Idan kuma an ji, to ba ɗauki mataki ba. Ba zai zama ƙarin gishiri ba idan aka ce ɗan Adam bai taɓa ganin kisan kiyashi kai tsaye a talbijin ba ana yi kamar yadda yake gani a wannan lokaci tabbas a tarihin mulkin mallaka turawa sun yi ta'asa da barna da idan mutum ya karanta a cikin littattafan tarihi zai girgiza amma wacce haramtaccen ƙasar isra'ila take a yanzu ta tsallake wacce aka je a baya kuma ƙarin ƙarawa tana yi ne ana gani kai tsaye a cikin akwatunan talbijin suna kuma bugun kirji da yin hakan abin da fi hakan muni shine yadda jagororin wannan wato haramtacciyar ƙasar yahudawa suke bugun kirji tun farko-farko akan cewa za su yi kuma suka fara yi ɗin sannan har yanzu suna ci gaba da aikatawa a lokacin da firaministan haramtaccen ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya furta cewa za su yi wa falasinawa kisa daidai da yadda ya zo a cikin littattafansu na addini wato kashe abokan gaba da dukkanin abin da ya mallaka mai amfani hatta dabbobi da jakuna duniya ta ji shi ta kuma gan shi wannan abin ba zai zama wato abin mamaki ba domin a wannan lokacin ya riga ya faɗa wa duniya cewa ga abin da za su yi idan ma a ce tuntuɓin harshe ya yi to ai an ga sojojinsa suna aikata abin da ya faɗa harafi bayan harafi sannan uwa uba abin da ya biyo baya shine yadda ministan tsaron wannan haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ko kuma ministan yaƙi wanda shine ya fi dacewa da shi yoab gallant ya fito fili tun a wancan lokacin ya faɗi cewa falasɗinawa ba mutane ba ne ya siffata su da dabbobi sannan kuma zai ce za su yi mu'amala da su a matsayin hakan wato a matsayin dabbobi yo'ab ya kuma ƙara da yin bayani a kan yadda za su yi mu'amala da falasɗinawan ya ce za su hana su ruwan sha abinci magani da duk wani abu da rayuwa take bukata saboda wajensa su ba mutane ba ne tabbas an ga hakan a aikace domin kuwa sanadiyar wannan siyasar falasinawa da dama sun yi shahada saboda rashin abinci da magani a arewacin gaza yanzu haka ma da dama suna ci gaba da shahada saboda babu abin da za su ci babu asibiti an rusa gidajensu suna tafiya ana jefa musu mabamai suna cikin hemomi a matsayin 'yan hijira shi ma an kai musu hari abu mai amfani da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bari ba tare da lalata shi ba a wannan yankin babu shi asibitin kamal adwan wadda yana daga cikin asibitoci na ƙarshe masu aiki a wannan yankin saboda duk ta lalata sauran asibitoci da cibiyoyin karɓar magani a halin yanzu ta nufi wannan asibitin ta rushe shi sannan ta ƙona shi sannan ta kama babban shugaban wannan asibiti daga nan kuma sai ta nufi wani asibitin da ake kira asibitin indonesia da shi ma yake a wannan yankin na arewacin gaza take kai masa hare-hare dama dai wannan asibitin ya sha fuskantar wasu irin waɗannan hare-haren a baya abinda ya saura shine a shirinta cewa shi ma ta ƙona shi duk sai da waɗannan abubuwan suka faru sannan ƙungiya kamar amnesty international ta farka daga dogon bacci ko suman da take yi ta ce isra'ila ta aikata wasu abubuwa da aka hana ƙarƙashin yarjejeniyar hana kisan kiyashi bisa manufar rusa yankin zirin gaza waɗannan ayyukan sun kunshi kisa yin illa ga gangar jiki da hankali na falasinawa mayar da rayuwa mai wahala a yankin gaza babbar sakatariyar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ɗin ta amnesty international agnes kalamad ta kuma yi wani bayani ke cewa isra'ila tana mu'amala da falasinawa a matsayin waɗanda darajar su ba ta kai ta bil'adama ba wato tana ishara da abin da ministan yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya furta tun a farko-farkon yakin wanda a kansa ne ya zama shaida ko kuma ɗaya daga cikin shaidu da ƙasar afirka ta kudu ta yi amfani da su wajen shigar da ƙara a gaban kotun duniya ta manyan laifuka wanda a ƙarshe aka ba da sammacin kamo na tanyahu da shi wannan ministan yakin yoab gallant hakanan kuma ita wannan babbar sakatariyar ta ƙungiyar amnesty ta ce abinda muka ambata kira ne ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa a matsayin gargaɗi na cewa abin da yake faruwa a gaza kisan kiyashi ne. wanda ya zama dole a kawo ƙarshensa sai yanzu bayan gushewar shekaru 75 ne na mamayar da isra'ila ta yi wa falasɗinu bisa taimakon wato birtaniya amnesty ta fahimci cewa a lokuta da dama isra'ilan ta sha maimaita cewa yaƙin da take yi a gaza da zuman rusa hamas halattacce ne sai dai kuma a lokaci ɗaya wannan halaccin zai iya zama aiwatar da shi tare da kisan kiyashi kamar yadda ita wannan kungiya ta kare haƙƙin bil'adama ta ambata da alama kungiyar ta amnesty da kuma sakatariyarta tana son faɗawa duniya cewa baiwa wato halacci da isra'ila ta yi na ayyukan da take yi ra'ayi ne kawai amma kuma a lokaci ɗaya ta ƙi ta faɗawa duniya cewa hamas da sauran ƙungiyoyin gwagwarmaya suna rayuwa ne a tsawon waɗannan shekaru fiye da saba'in a ƙarƙashin mamaya don haka suna da haƙƙin su yi gwagwarmaya ta kowace hanya ta haɗa ta makamai wanda dokokin ƙasa da ƙasa da ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya musamman babban zauren majalisar ɗinkin duniyar sun amince da yin haka duk da cewa dai wannan wato ra'ayi ko kuma furici da ƙungiyar ta amnesty ta yi ya zo cikin jinkiri amma dai motsi ya fi laɓewa. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shin namu da ƙwararren lokaci. Kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili-sifili takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai mai da hankali ne kan illolin da suka jibanci shakar gurbataccen iska wanda ɗaya ne daga cikin silan cutuka ko larurori da kan shafi jama'a musamman ƙananan yara mata da kuma tsofaffi a cewar masana sha'anin kiwon lafiya da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa mai sama Tumarilla kamar yadda aka ji da farko shirin yau na mai da hankali ne kan illolin da suka jibanci shakar gurbataccen iska wanda ɗaya ne daga cikin silan cututtuka ko larurori da dama da kan shafi jama'a musamman ƙananan yara mata da kuma tsofaffi hukumar lafiya ta duniya who ko kuma oms ta ce gurbatar iska na ɗaya daga cikin barazan da ke fuskantar kiwon lafiya a faɗin duniya to domin tattauna wannan batun yau mun gayyato muna da dakta bukar garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya na farko kuma na fara tambayarsa mai ake nufi da gurbataccen iska a sha'anin kiwon lafiya Wato da iska ya shafi iskan da ake sha wanda ba tatacce ba wanda muke ɗauka kamar a ce mu sha oxygen mu kuma mu cire carbon dioxide. To na oxygen din ya zama gurbatacce to shine ake shakansa an shakan shi ya zama wani abu ba yadda yanayin iskan da ya dace mu sha ba. shine gurbatacciyar iska wato ya ya haɗu da wani abu da bai kamata mutum dan adam ya shaka ba kuma wanda zai jawo illa ma dan adam zai jawo dabba illa har kayan itatuwa da kuma shukoki su ma suka iya samun illa daga wannan iska gurbatacciya. ga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Dakta an ce akwai ababen da ke haddasa gurbatar iska kamar wane misali ne na waɗannan ababen za a bamu to a iska dai ana kasa shi kashi biyu akwai wanda ɗan adam shi yake jawowa ma kanshi garin wani ayyuka namu na ɗan adam akwai kuma shine iska akwai kuma wanda ake cewa wanda shi kuma Allah ne ke kawo shi haka da nature yake zuwa. To, a kowannen su in ya faru yakan kawo iska da gurbata. Kaga kama wanda ake magana kamar wanda za a ce wannan ba kan sani ba, wannan yin Allah ne ko kuma da nature ya zo, kaga kama akwai lokacin yanayin canjin yanayi na iska. Kura ta taso haka da yanayin hazo haka, Ta wannan ba ɗan adam bane yake yi. ko kuma a ce an samu an gurbata waje da wani yanayin kamar da ake kira vulcano a kawai sai ka ji wuta ta fito ta wani waje to ga wannan ba yin dan adam bane ka fahimta to irin su misalai suna nan iri iri wanda Allah ne ke kawo shi da iska ta turbata har ya zama ya zama ma dan adam billa akwai kuma wanda shi kuma dan adam ne shi kuma yake dama kan shi ta aka mai kera motoci kamar wajen mai kera haka kamar gun da za ka je a koko na waje da bai kamata a kona ba kamar gun da ake zuwa a zubar da shara ko a zubar da abin da dan adam yake cewa fitsari bayan gida a zuba gun da bai kamata a zuba ba ko kuma akwai akwai da shara gun da ya kamata a je a zubar da ita ba a zubar ba ko kuma a je ana tonon wani abun kasa kamar da ake tonon su azurfa su gol su kuma gun da ake tonon mai kaga aka tono iska kana fitowa da misalin wannan tonon da ake sai ya haɗu da iska kuma ya gurɓata shi kuma wannan shi ma ana raba shi kashi duka kowanne akwai wanda shi yanayin abin da zaka tono din shi karan kansa shi ya zama guba a jikin mutum ko ya zama illa a jikin mutum kuma a kowanne kuma shi aka tono shi sai ya haɗu da wani abu shi kuma ana su shi kuma primary da secondary primary wanda shi da kansa ne kawai iskar da kansa in ya fito ba zai sai ya haɗu da wani abu ya zama illa ma mutum. akwai kuma wanda sai ya haɗu da wata iska ta haɗu da wata iska kamar a ce gun da ake yi ake industry gun da ake wani kira haka ko ake yin kira takalma ake kira kaga yin iskan ya fito zai haɗu da wasu iska kuma to aka shaka yanzu ya zama secondary sai zama wani abu shi ne suke gurbatacce a ce ko aka ce ozone layer na ƙasa ko kuma ya tafi sama ya haɗu da wani iska a sama ya zama ozone laya shi ma kuma ya jawo mana kuma mu shaka to irin waɗannan sun kashi kashi da kuma wannan da primary da kuma secondary. Na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai. sanga da likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan budai yabo ba ha badan budai yabo kurun waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi To dokta kamar waɗanne irin matsaloli ne gurɓataccen iska kan iya haifarwa kiwon lafiyar ɗan adam? To shi ma dai za a iya cewa za a kasa shi kashi biyu a kowanne zai jawo maka birkawa dan adam ya zama ya yi reacting kamar ya zama ya shaki iskan da ya haɗu da shi shi kuma misali saman masu asma ko ya jawo maka wani abu ka ji hanjin ka na kai to ka yi reacting da iskan da ba daidai ba akwai kuma da zai zauna kuma ya ja maka illa illan nan zai ba ɗaya sabo ko ya shiga wani fatan ciki ya kawo cututtuka iri-iri daban-daban kamar su ciwon kansa kamar su kansan kansan fata har da kansan wajaje da yawa akwai kuma wanda yanzu ne zaka shaka yanzu ne zaka ji ko numfashin ka ya fara sama sama ko ka shaka hannun ka ya kumbura ka fara jin kai kai wannan reaction kenan wanda mutum zai yi reaction a take ya ci wani abu ya same shi ko surutu wajen shakan iskan da yayi ko kuma iskan ya taɓa jikin shi wani ya fara kai kai yanzu nan zai nuna akwai kuma wanda ba ka sani ba sai zuwa wani lokaci kana shaka kana shaka da yawa sai ka ga ya kawo ma illa akwai kuma kamar wanda ake cewa carbon monoxide kamar iskan da mota take fitarwa waje a kulle ba iska da yake zuwa shi wannan iskan ba za ka ji warinsa ba ba za ka ji komai ba sai dai ka ji a take ma mutum ya shaka an ba ya samu an bude wando ko an bude waje a take mutum sai ga kawai ya fara bacci mai daɗi daga bacci mai daɗi ya suma har ya zo ga rashin rai to wannan carbon monoxide yana da wannan kamar mutanen da za su shiga cikin gareji su buɗe su kunna mota iska shi mu to wannan carbon monoxide yana shiga sai zaka shaka kana shaka sai carbon monoxide nan ya fi karfin kai naka oxygen da kake sha to kaga wannan shi ma immediate reaction sa har ka zo a ya zama an ya zo ga rashin ba rashin lafiya ba ma har gaba ɗaya a rasa rai to yakan ya kasance ko ku kenan wanda yanzu za yi reaction ya zama ka samu ya ka samu ko wani magani ko wanda ka samu ya ma illa har ya zo ɗaukar rai kuma wanda zai zauna a cikin kana yawan shaka ya taru har ya kawo maka illoli da yawa da za su shafu har su kamata a cikin mutum. Dakta an bayyana cewa gurbatan iska iskar nan ya fi illa ga yara da kuma mata da tsofaffi ko me yasa hakan ne? Na'am, a kamar su yara ma sun fi galabaita yara kuma da tsofaffi da suke shekaru da yawa saboda su yara a lokacin ana tunanin ba su da ilimi cikin su ba su da garkuwa mai kyau to ya fi yara da kuma tsofaffi illa. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. kowane shawarwari ne za a baiwa jama'a ta yadda za su kare kai daga gurbataccen iska wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa yawa sun fara da girkin gida in za a yi girki ya zama da cewa duk abin girkin ko kakina za a yi girki akwai gudana wanda iska hayakin da yake tashi a wajen girki yakan fita kuma ya zama da cewa yara ba sa zuwa gungun na zai kare yara yake ba su da garkuwa wani ma ba shi da genetic da zai iya zama asma kaga wannan kuran da yake shaka zai iya samun ya san yana da ga yaro yana numfashi wani iri kuma a ce ya haɗu da wani cuta kuma kamar ya sami cutar pneumonia ko na ba amma asma da ya fi kamuwa kuma da abin da ya kira halaci yanzu da yaro kuma yana atishawa an ci to kaga ana kiyaye wannan lokacin hutu bai kuma lokacin da ake kura haka kusan damina ana kura mai tsanani da iska mai tsanani to dole ya zama yaro yana cikin ɗaki an kakkare gun da suran zai shigo kuma a daina barin yaro gun da ake amfani da iya condition ya zama an dinga sa su da nesa da wajen kuma an fita waje gun da ake tone tonen ƙasa kamar wajajen ƙasan mu kamar ba da misali kamar zamfara kaga ana tonan sulit ana ana nesa haka wanda ake yi ya zama kamar sana'a to dole in za a yi kar a kai yara wajen ko an zo gun da ake tace kasan ya zama na yara ba sa don wannan da ya ta zai shaka kaga zai mu illa haka da yake kuma a tabbatar cewa tsafta duk abin da za a kona ba yara a wasu wani su wani kuran da gunda aka yi tsari gun aka yi bayan gida ya zama dai an samu wajen matsayi da za a ringa wanke shi ana wanda wani zai iya kare yara cewa. sai kuma yara ba za a iya fita da su cikin gun da ake yi kamar yanayi mai tsanani ba lokacin ake turu lokacin sanyi to wannan iskar da take zuwa iska ita kanta tana zuwa a bushe take to yara kuma ba su da wannan kariyan da sun shaki iska zai zama kamar zai canja launayin ta ya dawo mai dan dimi to manya su za su iya wannan amma yara ga ba za su iya ba to haka ya kamata a kare yara kuma yara bai kamata a fita da su irin ana auto wajen da akwai dos kamar dun da ake ko su kuwa za a biya tsira ya dinga tasowa ba irin nan. kuma idan ma Allah ya kasance gun da ya kaso abinda za a auna mutane su wajen wanda ake zuwa ko a ce a dauki yaro a je gun make da ake kira ko da abubuwan da ke tasowa da suka hura wannan hayakin wutan shi ma yakan zama guba ma Allah ka ba mu sa mai sama Allah ga ciwo amin. To jama'a anan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu. yanzu dai a madadin shi bakon namu dr bukar garema daga asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan ne hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance cikin koshin lafiya ba kurin waka dai dan su ci ai sake wasu na ga allah rabi